بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وأما ما لم يكسره الإنسان من الاستماء فلا يترتب عليه نهي ولا ذم باتفاق الأئمة ولهذا إنما يترتب الذم والمده على الاستماء لا على السماء فالمستمع للقرآن يثاب عليه والسامع له من غير كسب وإرادة لا يثاب على ذلك إذ الأعمال بالنيات وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي لو سمعه السامع بدون كسبه لم يضره ذلك فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحمود وأزعج كاتنه المحبوب أو تمثل بذلك ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهى عنه وكان المحمود الحسن حركة كلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك ما يكرهه الله كالذي اجتاز ببيت فسمع قائلا يقول كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل فأخذ منه إشارة تناسب حاله فإن الإشارات من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال ومسألة السماء كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع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 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a garin katsina a yau daya ko ga watan rabiul akhir hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma ya zo daidai da sha shida ga watan uku miladiya ta 2010 a wannan darasi namu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar hamshakin malamin nan shehun musulunci taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taimiyya. rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 64 a kuma jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci shine na 108 kadan ba manta ba gabar da ibn taymiya yake mana magana a kanta ita ce gabar abinda zai motsa san da kake wa Allah a zuciyarka ko san da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zuciyarka tunda Allah ya ce a so shi a so manzansa sallallahu alaihi wa sallama akwai abinda shari'a ta yadda ka yi amfani da shi domin ya ƙara raburar da kai akan wannan san da kake wa Allah don ya ƙaru ko san da kake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya samu hauhawa shari'a ta yarda da wannan ambatan Allah zikiri ibada karatun alqur'ani waɗannan don hanyoyi ne da za su haɓaka soyayyar da kake wa Allah hanyoyi ne da za su ƙara haɓaka san da kake yi wa manzon sallallahu alaihi wa alihi wa to a gefe ɗaya kuma akwai wasu abubuwa na bidi'a da wasu suka kirkiro waɗanda suke ganin za su taimaka musu wajen su ƙara san Allah ko kuma ainihin su tayar musu da soyayyar su da ta kwanta ta lafa ta tashi ta farfado ta ƙaru saboda haka suka kirkiri wata hanya ta musamman ita ce hanyar sauraron wake-wake da kaɗe-kaɗe wanda suke tsammanin jin wake-waken nan ko jin wake-wake tare da kaɗe-kaɗe za su taimaka musu wannan su je sun ƙara begen ubangiji da sansa to shi da ibn taymiya yake magana akan wannan gabar cewa abinda dai aka sani a wajen magabata wato sauraron alkur'ani da abbatan Allah shine yake ƙara haɓaka san Allah a zuciyar bawansa shi yake ƙara wa mutum san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sauraron kaɗe-kaɗe ko sauraron wake-wake ko da babu kiɗa tare da su wannan ba shi ne wato ba ita ce hanyar da ya kamata bawa ya amfani da ita wajen ta motsa masa san Allah musamman ma wasu lokuta waɗannan wake waƙen za ka same su wake-wake ne waɗanda sun saba wa shari'a sun saba wa shari'a ko dai ta fuskar abinda waƙe-waƙen suka kunsa na wasu kalmomi wa Allah wasu lokuta ma har da batsa ko kuma wato yadda za a gabatar da waƙe-waƙen ta hanyar cakuduwar maza da mata ana yi ko ta hanyar amfani da kayan tsala su na zamani kayan kaɗe-kaɗe na zamani wajen kiɗa ɗin da tunanin wannan zai taimaka wajen san Allah wannan ibn tabiya yake cewa wannan ba hanya bace ta kwarai ba kuma ita ce hanyar da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbansa suka bi ba wajen su haɓaka san da suke yi wa Allah a zuciyarsu malam ya yi mana magana akan cewa magabata na farko lokacin da aka kirkiro wannan hanyar a sun soki lamirin wannan hanyar kamar imamu shafi'i wanda ya zo bagdad lokacin da ya baro hijaz wato ya baro madina ya nufo bagdada a lokacin ya samu wannan abu an fara yinsa ana amfani da wasu wato sanduna ana dukan jemammiyar fata kura na tashi ana rawa ana ambatan wasu baitoci waɗanda ake tsammanin za su ƙaratawa mutum san Allah ya ce to lokacin da ya je masar yake ba da labarin cewa a bagdada ya ga wani abun da aka ƙirƙiro da sunan wato waƙe wanda zai motsa soyayyar bawa ga ubangijinsa yace kuma waɗanda suka ƙirƙiro shi zanadika ne yake cewa khallaftu bi baghdad shay'an ahdathathu az-zanadiqa yusammunahu at-taghzir yasudduna bihi an-nas 'an nas an amin quran a baghdad na bar wani abin da zindikai suka ƙirƙiro suna kiran shi a taghzir wato tayar da ƙura. yasudduna bihi an-nas 'ala al-Qur'an suna hana mutane karatun Qur'ani da shi domin wanda ya saba jin waɗannan waƙe-waƙe ya mai da su addinin sa to ba za ka same shi kuma ya damu da alƙur'ani ba galibi duk sanda ka ga wanda ya ɗauki waɗannan hanyoyi su ne hanyoyin kusanci ga Allah to kuma zai watsar da batun karatun ƙur'ani tunda inda a ce ya yadda karatun ƙur'ani zai biya masa bukata to da ba zai kutsa kansa cikin abubuwan da ba su zo ba shari'a ya mai da su shari'a da ba zai fifita waɗannan waƙe-waƙen akan ƙur'ani ba kuma wannan abu ne da kowa da kowa zai iya gani a yanzu kusan abu ne da kowa ke fahimta daga waɗanda suka mayar da waƙe-waƙe addinin su. za ka samu ba su damu da alƙur'ani ba sai ka je ka halarci majalisun su taron su ka ga waƙe-waƙen sun fi yawa ko kila ma har a tashi waƙe-waƙen ake yi babu batun karatun ƙur'ani ko a fassara ƙur'ani ko a karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko a karanta sirarsa wannan waƙe-waƙen ya riga ya yi jari, kuma za ka samu da dama waɗanda suke halarta irin waɗannan majalisai waƙe-waƙen ne suke kai su wasu inda babu waƙe-waƙen ma ba za su zo ba kuma waƙe-waƙen ne na sharholiya da holewa ba waƙe-waƙe ba ne ma da za su ƙara wa mutum zuhudu ko gudun duniya a'a waƙe-waƙe ne wani lokaci suna tattare da zage-zage da tsinuwa da cin mutuncin wasu bayan Allah su kaga ya za a a ce wannan shine kuma zai kusantar da mutum zuwa ga Allah a ce wannan shine zai ƙara wa mutum soyayyarsa ga Allah wannan shi zai sa mutum ya so annabi sallallahu alaihi wasallama babu inda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka mayar da waƙe-waƙe ta farkin san manzon Allah ne shi kaɗai abinda bayan Allah na kwarai suka yi shine farin koyi da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da tsayawa kai da fata da jajircewa wajen kare sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a cikin kowane yanayi a kuma cikin kowane hali suka yadda su sadaukar da rayuwarsu su sadaukar da dukiyoyinsu su bar garuruwansu su hana idanunsu bacci su haƙura da dukkan wani jin daɗi na duniya don su ga sun kare sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama don su ga cewa sun kare martabar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama don su ga cewa sun tsaya da kafafuwansu akan wannan addini wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi kaga wannan shi ya nuna mana cewa suna son manzon Allah so na hakika suna son Allah so na hakika kuma sun fifita son Allah da manzonsa akan komai domin gashi duk sun haƙura da komai ainihin akan san manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama malam yace wa amma ma lam wa amma ma lam yaqsidhu al-insan min al-istima'i fala yatarattabu alayhi nahyun wala dhanbun bi ittifaq al-a'imma wato mutun ne yazo wucewa sai ya ji wasu sun haɗu da yana rera waƙa saura da rangaji wannan waƙar. ta faɗo kunnensa ba wai ya zo ne da niyyar daman ya zauna ya saurara ba a'a hanya ce ta biyo da shi ko ko a'a shi mai waƙan ne biyo inda yake bai nufi abin da niyyar sauraro ba to shine ibn taymiya yace to wannan sauraron da yayi wanda ba da niyya yayi shi ba ba a babu yabo ko suka a kansa babu hali ko suka a kansa da ittifaqil a'imma saboda haka wannan ba za a soke shi ba wa inda ma ولهذا إنما يترتب الذم والمدح على الاستماء لا على السماء wato a inda ake zargi ko suka ko ake yabo ana yin sa ne a inda mutum ya nufi sauraron ba a inda sauraron ne kawai ya zo masa bagatatan ba wannan a komai ma idan abu ne wanda yake waka ce ta alfasha waka ce ta saban Allah mutum ba da niyya ba wato ka kunna rediyo za ka ji labarai sai kawai ka ji an saka wannan watsar ba wai ita ce ta sa ka kunna rediyon ba ko kana gaban talabijin sai aka sa irin waɗannan waƙe-waƙen ba wai kai ne fi dama waɗannan waƙe-waƙen ba so wannan ba zai zama laifi gare ka ba haka na alkur'ani shi kansa inda mutum zai zo ya ji ana karatun qur'ani ya zo wucewa kawai ya ji ana karatun suratul ikhlas misali to kada ya ce kawai wannan sauraron da ya yi wanda ba da niyya yi shi ba zai samu lada a mai karatun dai yana da lada amma kai sauraron ya zo maka bagatattar babu batun kai ma ka samu lada kamar yadda wanda ya zauna domin ya saurare shi zai samu lada a yadda mutum ya zauna domin ya saurari karatun ƙur'ani to yana da ladan mai sauraron karatun ƙur'ani amma wanda zuwa ya ya wucewa ya ji karatun kawai hanya ce ta biyu da shi ko da karatun ko ba karatun dai hanyar zai biyo to wannan ba ya cewa yana lada sai dai idan da ya ji karatun ana yi sai ya ce karatun qur'ani ake ba ratsi in saurari karatun nan to kaga anan ya canza niyyarsa to sai ya samu ladan wanda ya saurari karatun qur'ani ko kuma mutum ne ya zo wucewa sai ya ji ana tashewa a wani guri ya ce a tashewa yau ake anan bara mu tsaya mu ma sai ya ratse ya tsaya to kaga shi ma ya yi tarayya da su amma in wucewa ce hanya ce ta kawo shi ko kuma sun zo daidai kan gidansa sun wato kunno masa lasifika kamar yadda suke wani lokaci in an kula cewa ba ka so sai a juyo lasifika ta kallo gidanka saboda ka a kwana ana yi ana yi maka wasu sai da sun batu marasa ma'ana ba inda za ka yi da ka haƙura a lokacin kana jin abubuwa waɗanda ba su dace ba to nan ba a cewa kai ma ka saurara kana da zunubi a'a ai ba ka nufi sauraron ba abin da ya zo maka babu yadda za ka yi daushi da abin da ibn taymiya yake cewa fal mustami'u lil qur'ani yusabu alayhi wanda ya saurari qur'ani da niyya wanda ana sakan ka masa wasami'u lahu biduni kasgin wa irada la yusabu ala zalika wanda kuma zai saurari qur'ani ba tare da niyya ba ba tare da nufi ba Wannan ba a ta ba shi sakamako akan wannan sauraron idil a'malu bin niyyat saboda ayyuka ba su yi wa sai da niyya tunda babu niyya babu lada ko menene sai ya haɗu da niyya niyya mai kyau lada ya zama mai kyau babu niyya kyakkyawa lada ma ya zama sakamako ya zama mara kyau mala yace wa kazalika ma yunha an istima'ihi min al malahi haka nan abinda aka hana sauraren shi نواقين شرهوليا لو سمعه السامع بدون قصده دامي سولارو زي سولارا با دنيا با لم يضره ذلك وانما زي سوتيش با فلو سمع السامع بيتا يناسب بعض حاله فحرك ساكنه المحبوط دا أشي زي جوان بيتي نواقين wanda zai zo ya samu waɗannan 'yan da'ira sun yi da'ira su sai ya zo sai wani baiti ya faɗo kunnensa baitin nan sai ya motsa masa kwantacciyar soyayyarsa soyayyar da yake wa Allah ko soyayyar da yake wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wa az'aja qatinahu al-mahbub ya ainihin tunzura masa soyayyarsa da take kwance a cikin zuciyarsa aw tabassala bidalika ko shi kansa ya rera shi wannan baitin Wanahu haza da kwatankwacin haka lam yakun hadha mimma yunha anhu wannan baya daga cikin abin da aka hana wato da a ce zai ji wani baiti wanda yake ya kunshi yaban Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin rubutun baitutukan da ake yi a lokacin da ake yin su cikin wata da'ira ko cikin wani majalisi ya zo wucewa sai ya tafe wani baiti wanda yake da ma'ana baitin nan sai masa tasiri a zuciya kaga dai taron nasu ba daidai bane amma shi baitin wannan ya zo daidai da abin da yake cikin zuciyarsa sai ya tuna masa abin da ya shafi san Allah to wannan babu komai ko shi kansa ya maimaita baitin wannan ba laifi yayi ba yadda ibnu taymiya yake faɗa ولم يكن هذا مما ينهى عنه وان كان, وان كان المحمود الحسن duk da cewa abin da ake yabo abu mai kyau حركة قلبه التي يحبها الله ورسوله ورسول يحبها الله ورسوله إلى محبته وموتن زوجيسة تموتع موتن دا الله مدعوك كنسل كي دا منزنسة سكي سو تموتع زوا غسن الله دا منزنسة wato wannan shine ita ce so ita shine motsin da Allah yake so abin da yake cikin zuciyarsa na san Allah da manzansa ya motsa zuciyarsa ta motsa akan wannan allati tatazammanu fi'la ma yuhibbuhu Allah wa tarka ma yakrahuhu Allah soyayyar da ta kunshi aikata abin da Allah yake so da barin abin da Allah baya so kallazi ishtaza bi baitin fasami a qa'ilan yaqulu kamar mutumin da ya zo wucewa ta kofar wani gida sai ya je wani yana waka yana kullu yawmin tatalawwan ko kullu yawmin tatalawwan ah, baiti ne na waka wanda asalinsa ba wai Allah ake nufa da waƙar ba wato mutum da yake wa masoyiyarsa waƙa. kuma yana faɗar irin yanayin da suke rayuwa shi da ita cewa yanayi ne wanda yau ta yi masa murmushi gobe ta gintsire masa fuska yau ta aiko masa da yabo gobe ta aiko masa da zagi wato ya kasa gane kanta kullum tana rikida maimakon ta tsaya a bisa yanayi guda daya na nuna soyayyarsa kaga wannan magana ce wacce ba ta da alaka da yaban Allah yaban wata ce can daban wacce ba ma matarsa ba ba ku yandarsa ba ko dai matar wani ce ko yar wani to kaga anan shi a yanayin da yake wannan waka watakila a cikin sabon Allah yake yinsa sa in ta zama mawatar wani ce yake ma wannan sabon Allah ko wato yake ma wannan wakar kamar kwarto ne yau ya samu haɗin kai gobe ya rasa to sai yake furta wannan baitin yana kullu yawmin tatalawwan tsayru hadha biki ajmal to kullun kina wato kullun tana tana caccanzawa tana rikida ce ta yi wani abin ba wannan ba shi ya fi wato ta tsaya a wani matsayi guda ɗaya shi ya fi to wani ya zo mutuwa sai ya ji wannan baitin kulla yawmin tattalawan ghayru hadha bika ajmal sai ya ɗauke shi a matsayin halinsa shi da ubangijinsa maimakon kullum ya tsaya a kan tafarki totar yau ya zama mai ɗa'a gobe ya zama mai saɓan Allah yau ya zama mai biyayya gobe ya zama mai saɓo. to sai yake sai wannan ya sa masa wani abu na na damuwa misali cewa yaya za a iya rika yi wa Allah irin wannan ya rika rikirkida yana caccanzawa yau ya zama mai Allah kaga shi ya dauki abin a wata manufa daban shi ko mai yin baitin daban yake nufin manufarsa to irin wannan babu laifi dan shi kansa ya maimaita maimaita ainihin baiti din fa da minhu isharatan tunasibu halahu sai ya riƙi wani isha wata ishara daga wannan baitin wacce ta dace da shi yanayinsa shi yanayinsa tsakaninsa da ubangijinsa shi kuma wancan mai wakar yanayinsa daban tsakaninsa da masoyiyarsa ko ko abokiyar saban allansa فإن الإشارات هي من باب القياس والاعتبار وضرب الأمثال domin ita ishara hannunka mai sanda tana shiga babin kiyasi ne da babin izina da babin wato buga misali wato a da can lokacin da suka fito da wannan batun sama bayan an ɗauki wasu lokuta kamar yadda muka yi bayani a darussan da suka gabata ko a ɗaya daga cikin darussan da suka gabata sun rika amfani da waƙen da ake yi ga ga mace ko ga yaro karami wato kamar wato mai neman maza yana yaban wani yaro da yake lalata da shi ko kuma ainihin yaban giya wani lokaci waɗanda irin baitoci suke ɗauka suna rerawa a tsakaninsu wato wani ne yake yaban a wato budurwarsa sai su ɗauko baitocin da ya amfani da su sai su rika rerawa a junansu suna nufin wannan maganganu da yake yi su kuma suna nufin tsakanin yanayinsu da ubangijinsu wata kamar san da yake nuna wa wannan a basan tashi su kuma wannan shine sanda suke nuna wa ubangijin ko kuma wani yana yaban giya yana nuna yadda ba zai iya haƙuri da ya zauna bai sha giya ba to sai su ɗauka su kuma wannan giyar da yake faɗa a cikin baitocin waƙarsa sai su ɗauka wato mu'amala su ce da ubangijin su kuma kamar yadda su kuma suke jin ba za su iya haƙuri da ubangijin ba za su iya zama ba ba tare da halarto ubangiji a zuciyarsu ba kaga baitoci ne wanda asasan an yi su ba tare da kyakkyawan manufa ba an yi su ne da wurin saba wa Allah amma su kuma sun ɗauka sun mai da su kamar hannunta mai sanda ne kawai lokacin ishara ce abinda ake nufi a nan alaƙa su da ubangijinsu kamar yadda wani zai ce da an ka laumi fa innan lauma izra'un wa dawuni billati kanat hiya da'u سفراء لا تنزل الأحزان ساحتها وإن مسها الحجر حجر مسته سراء هل عندي كفال تلك أبكي ولا أبكي لمنزلة كانت تحل به كل وأسماء فكان أنا في أي كيه أما سوى سوكا سرق أليه وأنا واقع أمتين ألا سكيوة كبريان دا ودي ويكي رموان يارو a cikin waƙar sai yana cewa tabbas yada aziri fihi wa wajnatuhu hammalatul wardi la hammalatul hatab yace tur da wanda zai yi zarge ni zai kushe min game da lamarin sarta kar da shi ya halaka kamar da Allah ce tabbas yada abi lahab shi kuma yace tabbat yada aziri fihi mai zargi da a kansa ya halaka hannayensa biyu sun taɓe wa wajnatuhu hammalatul wardi kuma sun yaran nan ɗauke suke da furanni la hammalatul haƙabi ba ɗauke suke da kirare ba to shara zuwa ga matar abu lahab da ubangiji su fi ji a hammalatul haƙab fi ji da hablin min masar to shi shi a shi wannan ɗauke ke da furanni ba ɗauke ke da kirare ba ko wani yana yaban wata da yake so yana cewa alamalil malihati lam tazurni أبخل بالمليحة أم سدود مرضت فعادني مرضت فعادني عواد قومي فما لك لم تري فيما udu yake cewa malil malihati lam tazurni me yasa wannan mai kyan ba ta zo ta ziyarce ni ba abukulun bil malihati am sududu rowar ziyarar ta mun ko a abijire mun ta yi ne a ga shi na yi rashin lafiya fa'ada ni zuwa qaumi mutane na masu zuwa su duba da sun zo sun duba ni fa ma ke lamtura turai fi ma ya'ud ya ba a ganki cikin masu ziyara ta ba to sai wani ya zo ɗauki waɗannan baitocin yana rerawa yana rangaji wai yana yi wa Allah ne ko wanda zai ke cewa ma za a salwa shuna an ya tahaddasu siwa an ya kulu inna ni laki a shiku na'am sadakal wa shuna an anti habibatun ilayya wa illam wa illam tasu minki alkhalaiq yake cewa me masu gulma mai za su faɗa don kawai na ce ina sanki to su zai su faɗa dan na ce ina yanki za su yi gulma ta su je su yi gaskiya suka faɗa yayin da suka ce na ce ina ina yanki gaskiya suka faɗa ko da ko ke ba ki nuna min halin kwarai ba kin nuna min bijirewa to amma abin da suke faɗa din gaskiya ne to waɗannan waƙoƙin kai daga jin su ka san ba matarsa yake yabo ba in matarsa yake yabo me yana cewa ana gulma dan kana san matar ka ta a yi gulma a cewa ne yana san matar shi kaga matar wani yake so ko yar wani yake so ba da yaddarsa ba to a zo waɗannan baitocin da ɗan iska zai yi amfani da su ɗan luwaɗi zai amfani da su mazinaci zai amfani da su kuma a ce su za a amfani da su wajen wajen ta motsa soyayyar Allah in ba ku manta ba ibnu taymiya ya faɗi wannan a gaba a baya can shi abidul awsan da abidul sulban da masu begen 'yan mata da masu luwaɗi duk suna amfanin irin waɗannan baitoci ne kuma a ce su ne za su motsa maka san da kake yi wa Allah wannan ba gaskiya ba ne to shi ne ibn taymiya ya ce wa mas'alatu sama'i kabiratun muntashira yace mas'alar sauraron waƙe-waƙe ko waƙe-waƙe haɗe da kiɗe-kiɗe da sunan ibada yace babban abu ne wanda ya watsu قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع من يما قنا أكون ونن أقول عليه دبن دبن أشكم مجموع الفتاوى مجلد نشاء ابن تيمية يما قنا أكون مسألة السماء هكذا الاتفل كتاب الاستقامة يا يدوق ورما قنا أكون مسألة السماء ابن القيم ينال الاتفل دي مداس كتم akan ونن مسألة زي كيوجان wajen shafi ɗari da aka buga shi akan wannan matsalar da ibn fakuro wani batu daga gare ta sunan littafin ibn al-qayyim al-kalam ala mas'alati sama sunan shi al-kalam ala mas'alati sama littafi ne babba ibn rajab shi ma yana da littafi da ya akan wannan matsala malamai sun yi rubuce-rubuce a baya akan wannan matsala wacce ta bayyana a wasu lokuta kuma aka ɗauke ta a matsayin abinda ake kusantar Allah da shi har ta kai a wasu ɗariƙu ma sun mai da shi kamar wato rukuni ne a cikin ɗariƙar dan kamar ɗariƙar ƙadiriya sun mai da harkar kaɗe-kaɗe da buga dindufa da mandiri da cashewa wani rukuni ne na ita kanta ɗariƙar suna jingina wannan zuwa ga abdulkadir jelani wanda abdulkadir jelani a cikin littafinsa al bai li talibi tariqil haqq littafin littafi ne yana nan su yan kadariya ba su cika fitowa su karanta littafin ba bayan aka karanta littafin sai a ga ah, to ashe alƙadin na waɗancan ne ba nasu bane to shi yasa ba su cika karanta shi ba a cikin wannan littafin mujalladin sa na biyu shafi na 280 da ko ɗaya ne sai da ya kace kace da wannan wannan kada kadan da da waƙe waƙen a cikin littafin alguniya wanda littafi ne wanda ya rubuta haka da a cikin littafin tasirul asrar nan ma ya ishara zuwa ga wannan saboda aka jingina masa batun mandiri da waye da waye wannan baya daga cikin tafarkin qadir jelani wasu ne daga baya suka kirkiro abin suka ga cewa abin ba zai samu karɓuwa ba sai sun jingina shi da wani bawan Allah kamar yadda kiristoci suke jingina wa annabi isa maganganu daban-daban waɗanda bai faɗa ba kamar yadda muka sha faɗa ita ƙarya ba za ta tsaya ita kaɗai ba sai an jingina ta da wani abu na gaskiya sannan za ta tsaya in aka janye wannan abin ai faɗuwa za ta yi warwas shi yasa suka yi haka don haka abdulkadir jilani bai faɗi wannan ba kuma ba ta farkinsa ba ne kamar yadda za mu ga ibn taymiya ya yi ta faɗar wannan a wasu wurare ya ce waɗannan manyan shehunan ba su halarci irin waɗannan tarurruka ba na a yi wake-wake a cashe shi hatta waɗanda suka halarta a farko-farko daga baya sun gane cewa kai ba ta farkin kwarai ba ne sun wa abin kamar الجنيد بن محمد ابو القاسم da ya fara halarta shi ma daga baya ya sassoki abin wanda ibn taymiya ya faɗi wannan a gurare daban-daban to shine ne yake cewa wal maqsudu huna wal huna anna al والمقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماء الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماء النبيين وسماء الآلمين وسماء الآرفين وسماء المؤمنين قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذكار سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذكار يبكون ويزيدهم خشوعا وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تكشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الآية وكما مدح المقبلين على هذا السماء وقد ذم المعرضين عنه في مثل قوله ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشرك بعذاب أليم وقال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوره وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون وقال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ومثل هذا كثير في القرآن ابن تيمية والمقصود من هنا أو المقصود هنا أن المقاصد المطلوبة للمريدين تحصل بالسماء الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي الذي هو سماء النبيين وسماء العالمين وسماء العارفين وسماء المؤمنين shi abinda dai ake nufi a nan al-maqasidul ababen da ake nema ake nufi yayin da za a saurari waƙe-waƙe a ce ana son a samu son Allah a zuciya ko ana son a haɓaka son Allah a zuciya ko a haɓaka imani ko a jefa tsoron Allah a cikin zuciya ko kuma a sanya wa mutum gudun duniya a zuciyarsa to waɗannan abubuwan da ake ambata ba ana samun su bane ta waccan hanyar ta bid'a an al-maqasid al-matlubata lil muridina ga su masu nufin waɗannan abubuwa tahsulu bis sama'il imani ana samun su ne ta hanyar sauraro irin na imani alqur'ani na alqur'ani annabawi wanda annabi ya zo da shi addini wanda addini ya zo da shi ash-shar'i wanda shari'a ta zo da shi wato waɗannan wannan abu ana samun shikin ta wannan hanyar ta hanyar sauraron alkur'ani sauraron abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi abinda addini ya zo da shi da shari'a ta zo da shi ta haka ne zaka haɓaka imaninka allazi huwa sama'un nabiyina wannan shine abinda annabawa suka rika sauraro wato maganar Allah wa sama'ul alimin shine abinda malamai masana suka rika sauraro wal arifina wa sama'ul arifina shine abinda masana Allah suka rika sauraro wa sama'il mu'minina shine da mu'minai suka saurara wato abinda shine suka saurara suka samu imani ya sa musu tsoron Allah ya haɓaka musu imanin su da son da suke wa Allah da manzansa a zuciyarsa ba kaɗe kaɗe suka saurara da tashiwa da hulewa ba wannan ba shi ya sa musu tsoron Allah a zuciya ba wannan bijirewa yake sa mutum domin kula abin da suke hujja da shi cewa ku dan ba ku ɗanɗana kun ji ne, shi yasa kuke mana inkari wato mu da muka ɗanɗana muka san irin yadda muke suma wajen san Allah yayin da muka ji waɗannan kaɗe-kaɗe ku ba ku ji haka ba shi yasa kuke mana inkari mu ko da muka ji bayan da za a yi ku mu daina dan mun ga amfaninsa inda a ce bai da amfani to ba za mu ci gaba da yi ba wanda yana daga cikin shubhar da suka rike suka rude a kanta cewa ai idan suna jin waɗannan kaɗe-kaɗen da waƙe-waƙen sukan bugu cikin san Allah saboda haka za su ji gaba ɗaya don abin da yake daura da su gefe da su na ƙarƙashin duniya sun manta da shi a dalilin haka suka fifita wannan to shine ibnu taymiya yake cewa to amma bayan Allah na kwarai su ba wannan bane ya haifar musu da san Allah a zuciya ba wannan bane ya samu musu da tsoron Allah a zuciya a sauraron abinda annabawa da manzanni suka saurara da gumile da salihai shi ibnu taymiya shi gaba da kwararo ayoyi waɗanda suke tabbatar da haka shi ne wanda zai yi saba masa ba zai jawo maka wata aya ba sai dai ita ta maka ko kuma ya yi maka hujja da zauki ya ce haka ya rika ji a jikinsa tunda kuwa abin nan ya ji shi a jikinsa to gaskiya ne shi kuma ibnu taymiya wanda ya halicce ka ya halicci zuciyarka da jikin naka shi kuma ga abin da ya faɗa shi zai gaya maka kaga ai akwai bambanci ba karami ba ula'ikan lazina an'ama Allahu alaihim min gina min zurriyyati adama وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا أولئك ودنن بين الله يفعل أنباوا دبن دبن ودن يباوا شريا يباس إيماني سيتش ودنن الذين أنعم الله عليهم سوني ودن الله يمس نئمة من النبيين لغتشكين أنباوا من ذرية آدم لغتشكين النبي آدم فمن من حملنا مع نوح da waɗanda muka ɗauke su wa munan da muka ɗauka tare da annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa wa min zurriyati Ibrahim da ƴaƴan annabi Ibrahim wa Isra'il da ƴaƴan annabi Yaqub alaihi salam wa mimman hadaina da kuma waɗanda muka shiryar waji tabaina muka zaba idza tutla alaihim ayatul rahmani yayin da ake karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan wa bukiya sai su faɗi su yi sujjada suna kuka kaga ashe su abinda suke ji yana ƙara musu tsoron Allah da imani ba waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe da raye-raye ba ba sautin 'yan mata ko sautin 'yan yara ba a'a idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya kaga wannan shine sama'un nabiyina sama'ul mu'minina sama'ul arifina sama'ul alimina kamar da ibn taymiya ya faɗa Mu waɗannan abinda suke ji kenan na ƙara musu imani idza tutla alaihim ayatul rahmani kaga ma ba a ce ayatul lahi ba sai aka ce ayatul rahmani aka jingina waɗannan ayoyin zuwa ga sunan Allah mai rahama da nuna maka waɗannan ayoyin rahama ne ga zukata ubangiji ya so ya yi wa zukata rahama shi yasa ya saukar da waɗannan ayoyin yayin da Allah ya so bawansa da rahama ya ji waɗannan ayoyin su za su ƙara masa imani da faɗi ya jada ya kuka wa ƙala ta'ala haka nan ubangiji ya faɗa a wani wuri cikin ƙur'ani ya ce innal ladina utul ilma min qablihi إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وبنجد يسي إن الذين أوتوا العلم من قبله ولن دعك باس إلمي قبانا القرآن وتولن دع الله يباس إلمي تكين آل الكتاب يهود النسارة suka karanta abin da Allah ya saukar na littattafan da suka gabata kuma suka zo suka ji karatun Qur'ani daidai da abin da suka karanta Allah ya jefa musu imani a zuciya idza yutla alaihim da ake karanta musu alqur'ani yasurruna lil azqari sujjada sai su fada akan haɓarsu suna masu sujjada wato su zubar da kafafuwansu ƙasa su yi su tsora goshin ga ubangiji su yi sujjada gare shi waya na suna cewa subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'adu rabbina da maf'ula lalle abinda ubangijinmu ya alkawari abin aikatawa ne abinda ubangiji ya alkawari na bayyanar manzo sallallahu alaihi sallama da zai zubo ya karanta musu wannan ayoyin alkur'ani gashi ya auku waya khirruna lil azqali yabkuna su fada akan haƙoƙin su suna suna suna kuka wa yaziduhum khushu'a kuma wanda ya ƙara musu nutsuwar zuciya kaga Allah nan ya faɗa abin da ya ƙara wa masu ilimi nutsuwar zuciya ya ƙara musu imani shine sauraron karatun alkur'ani sauraron ayoyin alkur'ani ana karantawa kaga ashe alamar ilimi alamar imani alamar tsawa alamar tsoron Allah shine lokacin da kaji ayoyin Allah ana karanta su girgiza ka amma in ba in ba wannan ba in ya zan ayoyin Allah ba sa sa maka san annabi ba sa sa maka san Allah a zuciya to ina imani yake kuma ka ce sai an yi wani wakar bege waye an buga fiyano sannan ka ji kana san Allah ka kare da abin da Allah ya saukar kuma ya zan baya da wani amfani sai abin da wani ya shirya ya tsara kuma a ɗauko wani kayan kaɗe-kaɗe na coci sannan wani imanin ka wani imani ne zai faru kaga shekai ya ci nasara ya ci riba dama abin da yake so kowa dama yana biyo masa ta hanyar da yake so to shi wannan batun sama kamar da ibnu qayyim ibnu qayyim yake fadawa murakkabun ne min ash-shubuhati wash-shahawati ya haɗu da shubha ya haɗu da sha'awa shubha mutum ya ce ai yana samun canji a imaninsa kaga shubha ta shigo ta shaidan sha'awa kuma daman yana son holewa sai faɗuwa ta zo daidai da zama to wannan abin da wato wannan abin da abin da aka gina wannan batan akan sa kenan kamar yadda Allah ce yastabi'una illa zanna. وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن يتبعون إلا الظن باقو ما يسكي ببسي ذاته كان ذاته أنا شين الشبهات وما تهوى الأنفس بأبن ذكا تاكي سوء كي شعوة كان الشبه هذا شعوة سنهدو ولقد جاءهم من ربهم الهدى شريعة تازو مسلك أبنجي جنسو كان تاسابا وشبهات تاسابا وشعوة akwai lokacin da wani da ake kira abul husainar uh, abul razi ya je ya ziyarci wani da ake ce masa waliyi sunan shi muhammad ibn al-husayn uh, abul husayn al-darraj ya je ya ziyarci wani da ake kira muhammad ibn al-husayn al-razi a garinsu a rai lokacin da ya shiga garin yana tambaya yana cewa ya zo ziyarar wane ne abu husainin razi sai mutane suke cewa ah, wannan zindikin ka zo ziyara kuma wannan zindikin za ka ziyara abin ya daure masa kai don shi a sanayin sa mutumin nan ana cewa wali kuma ga mutanen suna cewa ga mutanen garin su suna cewa zindiki ce sai ya je ya same shi a cikin masallaci wani yana karatun qur'ani yana zaune yana jin sa shi kuma yana zaune da mutumin nan ya je sai ya rera wasu baitocin waƙoƙi nan da na mutumin nan sai ya fashe da kuka sai ya ce kaga kuwa abinda mutane suke faɗa a shi haka ne gashi ana karatun ƙur'ani ba kai kuka ba amma na rera wasu 'yan baitocin waƙoƙi na fashe da kuka ya gabata a ce karatun qur'anin na ya saka kuka amma ba shi ya saka kuka ba sai mai tocin waƙo Allah ce wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq kuma idan suka ji abin da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama zaka ga idanunsu na kwalar yadda hawaye saboda gaskiyar da suka sani saboda abin da suka sani daga wannan abin da ake karantawa na gaskiya ya na suna cewa rabbana ya ubangijin mu amanna mun yi imani faktubna ma'a shahidin ka rubuta mu cikin waɗanda suka shaida kaga karatun qur'ani shi yasa su kuka haka nan Allah ya ce innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun lalle kadai mu'minai su ne waɗanda idan aka ambata musu Allah idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su raurawa su tsorata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah zadatkum imana sai ayoyin nan su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga ubangijinsu kadai suke dogara Allah ce waɗannan su ne mu'minai هكذا ألا يأتي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ألا يا سوكر دم في كن كنزا كتابا وللتافي متشابها مثانية متشابها من كما دونه وتساشر فينا كما دونه وجنجسك تساش باب تكاد والولع masaniya wanda ake maimaita karatunsa ko da yaushe kuma ana karanta shi ba a kosawa ka karanta alkur'ani sau nawa sai ka duk sanda ka zo karanta shi kamar yanzu ka dauko ka fara jinsa ba ka koshi da jin karatunsa taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wato zukatan eh, fatin waɗanda suke tsoron ubangijin suna suna ainihin kuma suna laurawa sun batalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sannan fatunsu da zukatansu su lausasa zuwa ga ambatan Allah to haka ubangiji ayoyi da dama ya yabi waɗanda suke jin karatun alkur'ani yana musu tasiri a zuciya yana ƙara musu tsoron Allah yana ƙara musu imani wa kama madah al-muqbilina ala samai faqad dhamma al-mu'ridina anhu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suke bayar da hankalinsu gaba ɗaya wajen sauraron alƙur'ani da sauraron ayoyinsa Allah ya yabe su cikin ayoyin da suka gabata faƙan zammal ma'uridi na to haka nan ya kuma soki waɗanda suke bijirewa ayoyin alƙur'ani suke bijirewa karatunsa fi misli kaulihi ta'ala kamar a inda Allah yake faɗa yake cewa wa minan nasi man yashtari lahu al-hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhin daga cikin mutane akwai wanda yake yake sayo wato tatsuniyoyi maganganu na shirme li yudilla an sabilillahi bighairi ilm don ya batar daga tafarkin Allah ba bisa ilimi ba wato don ya batar da mutane daga tafarkin Allah ba bisa ilimi ba wannan bai zai ilm ba wai sifa ce ba wai kaidi ne ba a sifa ce kashifa wato yana batar da mutane daga tafarkin Allah saboda ba da ilimin ma ba yana nufin akwai mai batar da mutane da ilimin ba duk wanda zai batar da mutane bai zai ilimin zai ba zai ɗora mutane akan ilimi ba dole sai ya saki sai sun yi hannun riga da ilimin ko da yana da shi sai ya bar ilimin sannan kuma zai ɗora mutane akan barna akan ƙarya in zai aiki da iliminsa to mutane za su zama akan gaskiya don zai gaya musu abin da iliminsa ya gaya masa amma duk lokacin da ya so batarwa to zai aje ilimin gefe guda wa yattakhidha huzwa sannan ya riki ayoyin Allah abin izgili Allah ya ce ulaika lahum azabun muhi waɗannan irin waɗannan suna da azaba ta wulaƙanci wa idza yutla alaihim ayatuna idan ana karanta masa ana karanta masa ayoyinmu walla mustakbira sai ya juya yana mai girman kai ka allam yasma'aha kamar bai da dai bai ji ba ka anna fi uzunaihi wa qara kai ka ce wata dalma ce aka toshe kunnansa da ita kunnuwansa da ita bi azabin alim to kai masa albishir da azaba mai radadi kaga anan ubangiji ya zargi wanda suke bijirewa ayoyin Allah yayin da ake karantawa ba sa tsayawa su saurara suna yin girman kai suna bijirewa kamar ba alkur'ani ake karanta musu ba haka nan Allah ce wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru alaiha summa wa ubyana waɗanda idan aka ambaci aka tunatar da su ayoyin ubangijin ubangiji yana faɗar sifofin ibadur rahman a cikin ke cewa waɗanda idan aka ambata musu ayoyin ubangijinsu lam ya kirru alaiha summan wa obiyana ba su faɗuwa suna kurame wato makafi, su faɗi su yi sujjada amma kurame makafi. ba tare da sun ji abin da ake faɗa musu ba na gaskiya ba tare da sun ga gaskiyar ba kawai dai suna jin wani sauti ana faɗarsa amma ba tare da suna izina da abin da ake faɗa musu ba kaga a shi ke ana so in kana karantar da kai ayoyin alkur'ani to yanzu kana jin abin da ake karanta maka kuma kana wa'azantuwa da shi in ba haka ba to za ka yi kama da waɗancan waɗanda suka kauce wa hanyar ibadun rahman haka na ubangiji yace fa malahum an tazkirati mu'ridi me ya same su suke bijirewa wa'azi me ya same su suke bijirewa wa'azi wato abinda ake karantar da suna alqur'ani suke bijire masa ka annahum humurun mustanfira kamar jakan daji ne waɗanda suka firgita farrat min kaswara wanda suka guje wa zaki wato jakunan daji da suka hango zaki ya rarako su suka fita a guje me yasa waɗannan su ma suka zama haka yayin da suke jin karatun alkur'ani su fita a guje kamar waɗanda zaki ya rarako su kamar jakunan da zaki ya rarako su wato anan ubangiji ya sifanta su da jakuna kaga karewar muni ke na wajen sifanta dan adam wanda Allah ya bashi guzurin hankali amma bai aiki da hankalinsa ba sai ya zama kamar jaki jaki ubangiji ya sifanta yahudawa da cewa jakuna ne masalul ladina humilu tawrat thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara misalin waɗanda aka ɗora musu a taura ma'ana aka ba su ilimin a taura sannan ba su ɗauki abin da aka ɗora musu ma'ana ba su yi aiki da shi ba kamar jaki ne da yake dauke da wagagen da ta tafai jaki ka dora masa bukhari da muslim da tafsirin radul azhan da waye to da zai iya gaya maka abin da yake bayan sa ba abin da zai zaka tambaye zaka yi masa fatawa ne saboda gashi dauke da sihawus abin da al-kutubu sitta a bayansa da littafan tafsiri da littafin ibn taymiya wannan ba zai sa ya ansa maka tambayar ka ba kuma ba zai fitar da shi daga jakinsa ba yana nan jaki jaki ne ko me aka dora masa to haka ran ubangiji ya sifanta waɗannan gashi dai an aiko da manzo yana musu azi kullum ana karanta ayoyin amma ayoyin ba sa shiga su kwakwalwarsu sun ki da kunnuwansu su saurara sauraro na fahimta sauraro na su ji su bi su gane gaskiya su yi aiki da ita to kaga sai suka zama jakuna domin har da rage aiki kamar da Allah ce ulai kal an'am ce bal hum adal domin shi ita dabba da man tan haka aka yi ta shi jaki ba shi yayi kansa jaki ba ko haka da Allah ya shi jaki wataƙila da shi ne ya yi shi wannan mutum wataƙila da ya bi Allah ya yi imani to amma tun da shi jaki aka yi ta gaba da laifi to waɗannan kamar jakuna suke har ba sun fi jakuna ta wani bangare domin shi jaki ba a ba shi guzurin hankali ba su an ba su amma ba su yi aiki da hankalin da aka ba su ba wa ta'ala haka na Allah ce inna sharrad dawab inda Allah sumul bukum allazina la ya'qilun mafi sharrin dabbobi wato masu tafiya a doron kasa addawa bi ana nufin duk wani abin da yake tafiya a kan kasa الحسن ان تلب الدابة على رمشي تنمشه كل ما يدب على الأرض من إنسان وحيوان وطائر هو لا أبدا يكي تفيا أكن كسا دا بيو هو دا كفا هدو كويكي جد شكي سنش دابة شيء ألا لك ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ubangiji ce babu wani abu mai tafiya a doron ƙasa face arzikinsa yana wurin Allah kaga anan ba ana nufin dabba kawai ba ana nufin duk wani abin da yake tafiya a kan doron ƙasa ɗan adam yana ciki. to mafi sharrin masu tafiya a doron ƙasa waɗanda suka fi kowa sharri da lalacewa a gurin Allah a sobol bukumu kurame bebaye allazina la ya'kuluna waɗanda ba su da hankali kurame ba waɗanda ba sa jin maganar ka ba ko maganar masu magana ko ba sa ba ta iya magana a ana nufin waɗanda ba sa jin gaskiya suna hakikarin kurame waɗanda ba sa iya faɗar gaskiya bakin su baya faɗar gaskiya suna hakikarin bebaye allazina la ya'qiluna waɗanda ba ta hankaltuwa ba ta aiki da hankalin su dan shi ubangiji ya ba su hankali amma ba su aiki da shi walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum da ubangiji ya so su da alkhairi da ya jiyar da su anan ana nufin sama alqabul alma'ana huna sama alqabul da ya jiyar da su jin da za su bi walau asma'ahum anan kuma ana nufin sama na iblak saboda haka kalmar asma'ahum ta farko ma'anarta daban da kalmar asma'ahum ta biyu ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي سماع القبول ولو أسمعهم سماع الإبلاغ لتولوهم معرضون da sun juya sun ba da baya wato ko da kuwa an shiyar da su sun ji za su juya su bayar da baya su bijiri ba za su bi ba wa ta'ala haka na ubangiji yace wa qala da kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun kuma waɗanda suka kafirta suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani ku yi sowa da ihu da raki fihi gashi shi wannan alqur'ani lokacin da ake karanta shi la'allakum taghlibuna ko la'allakum galaba ko kwa nasara ku mulkushi gaskiya wanda ba abinda ba zai yiwu ba kenan mala yace wa mislu hadha kathirun fil qur'an irin ire-iren waɗannan ayoyi suna da yawa alqur'ani kun ga ta bangare guda ubangiji ya yabi waɗanda suke jin karatun qur'ani yana musu tasiri yana haɓaka musu imani yana sa musu tsoron Allah sannan ta bangare guda kuma an soki waɗanda ba sa son sauraron alkur'ani kuma duk sanda suka ji ana karanta alkur'ani suka bijire ba su ɗauki karatun alkur'ani abin a zo a gani ba ba su ɗauke shi a matsayin abin da zai haɓaka musu imani ba to kaga wannan ita ce ta yi kama da hanyar waɗanda suke fifita kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe akan karatun alkur'ani suke ganin waɗancan abubuwa su za su sa musu tsoron allah da san Allah da manzansa maimakon karanta alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama kaga wannan yayi hannun riga da abinda annabawa duka suka zo da shi yayi hannun riga da abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya zo da shi na shari'a yayi hannun riga da abinda magabata na kwarai suke kai Allah madaukakin sarki ka bamu dacewa Allah madaukakin sarki ka fahimtar da mu ka bamu kyakkyawan sauraro na alkur'ani na littafin ka ka sanya mana ka kara mana san ختام كده الزو صلى الله عليه وسلم وأزوج يرمو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan shi assalamu alaikum malam muna sauraron waƙoƙi irin na sun sha ta ɗan ana ce gambu da na rambaɗa domin sanin adabin hausa to malam ya akwai matsala to yana da kyau a fahimci akwai waka akwai waƙi idan bai yi kuskure ba ko ba manta ba waka dai ita ce irin waɗannan waƙe kuma wanda ake rubutawa wato rubutattun waƙoƙi akwai rubutattun waƙoƙi rubutattun waƙoƙin nan su ma za a iya rera su wato domin su kansu an rubuta su ne kan tsari na na ma'aunin waka suna da abin da ake cewa buhur sannan kuma suna da alkawafi kila kuma ko sautari kuma akwai rawiyi a ƙarshen shi. waɗannan su ne suna ake cewa waƙe wanda suna nan a rubuce wani lokaci ma akan yi amfani da su wajen karantarwa da wa'azi da tun kafin zuwa musulunci akwai wannan akwai waƙoƙi na manyan mawaƙa da suka rubuta kafin ma musulunci ya zo irin su imru'ul qaisi irin su antara ibn shaddad irin su tarfa ibn al-abd zuhair ibn abi sulma da sauransu da sauransu ashabul mu'allaqat din nan akwai wasu daga cikin waɗanda suka musulunta irin su labid irin su hassan eh, ibn thabit irin su abdullahi ibn rawaha waɗannan mawaka ne waɗanda daga baya suka musulunta rubutattun waƙoƙinsu suka tafiya suka ci gaba da tafiya amma a bisa tsari da musulunci ba su mai da waƙa ko waƙe wani abu na roƙo ba ko na cin zarafin wani haka kawai don ya ɓata musu ko don bai ba su wani abu ba wanda wannan abin ya ci gaba har zuwa wanzu har ma zuwa yanzu ta waɗanda su ne wake wanda yake rubuci akwai malamai waɗanda suka yi fice a janibin biyu sun fice a fagen ilimi na fiƙihu ko na hadisi sannan ko sun fice a wajen rubuta waƙe irin wannan wasu ma littattafan aka rubuta su a waƙe har ma littattafan akida kamar irin numiyatun nulƙayyim kuma gaba ɗaya a waƙe ya yi ta kamar mimiya ta shi mimiyatu ibn qayyim bayan nuniyatu ibn qayyim akwai mimiya wannan duk malamai akan samu waɗanda suke kwarewa a cikin wannan janibin domin ita shi wannan waka mauhiba ce wato wani abu ne da ubangiji yake bawa baiwa da shi ba wai wani abu ne da zaka nace har ka iya za ka yi ta nacin kuma in kayi bai ya kiwa wani za ka samu ya kware amma kuma ba zai iya yi ba da wannan janibin akwai shi akwai kuma waƙe waɗanda ya waka da take tare take tafiya da kiɗa to galibi ko waɗannan waƙoƙin za ka samu wani lokaci ko sun kunshi zagin wani ko cin mutuncin wani ko sun kunshi yaban wani yaban da ya wuce iyaka ko yaban da yake kunshe da ƙarya kamar yadda Allah ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa amilus salihat ubangiji sai ya togaciya da ƙarshe bayan ya ce mawaƙa batattu ke bin su alam tara annahum fi kulli wadin yahimun baka gansu suna taddimawa cikin kowane irin kwari ba wanda kowane irin rabin shiga suke na ƙarya wa annahum yaquluna ma la yaf'alun suna faɗar magana da ba su aikatawa sai Allah ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati sai dai wanda suka yi imani cikin su suka yi ayyuka na kwarai ashe akan samu cikin shu'ara a samu mu'minai masu aiki na kwarai to wannan abin da yake ya shafi waka kenan to kamar yadda muka ce waka kuma wani lokaci abin nan na na'ura ta kiɗa takan zan tare da waken kuma ita waka in ta zan mai kyau ce mai ma'ana ce ko mai kwadaitarwa ce akan alkhairi ko mai targadi eh, ce akan ita a karan kanta ba laifi bane game da mun san da yawa daga cikin magabata suna da wannan to in ta zama kuma ta kunshi abubuwa na batsa na rashin kunya na rashin tarbiya na cin zarafin wani to kaga wannan ba ta da kyau to sai kuma lokacin da ita waƙar za ta zan tare da wani abin kiɗa to shi ba anan ba wani abu ne wanda yake an yanki gaba ɗaya duk wata waƙar da abin kiɗa an hana ta kun sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta buga dindufa ga mata musamman lokacin biki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'linu hadha an-nikah waj'aluhu fil masajid wadribu alayhi bid ku fito ku bayyana wannan wannan aure wato ku yi aure yadda kowa da kowa zai san an daura aure sannan ku yi a masallatayya ku ɗaura auren a masallatai sannan kuma ku buga dindufa to nan malamai suka ce dindufa wannan abin da mata za su yi ne a lokacin da ake suke bukukuwan su a yasu yasu kamar su ma dai aka sanya sharuɗa waɗanda kada a keta wani alfarma ta musulunci ya zama na abin da za a yi na bai wuce a yabi amarya ba ko a faɗi a jab na aure da sauran abubuwa irin wannan sai ya zan a ciki ana maganganu na batsa wanda ba su dace ba to kaga a shi ita shi kansa kidan a karan kansa yayin da aka yi shi da nishadi ba wai gaba ɗaya aka ce ka ai ba musamman ga su mata aka halatta musu wannan su yi wannan to sai ga maza shin za su saurari kiɗa kiɗe ko ba za su saurara ba to adan ne malamai kuma aka samu aka kasu gida biyu wasu gaba ɗaya suka haramta suka sa shi ƙarƙashin lahawar hadith suka ce yana daga cikin maganganu marasa kan gado marasa ma'ana suka haramta dukkan wannan suka yi hujja da hadisin hadisin bukari cewa sai kuno akwamin kwamin mil'ummati yastahilluna al-hira wal harira wal wa yashrabuna al-khamra wa yasamuna bi ghairi za a za ka samu wasu mutane daga cikin al'ummata waɗanda suna halatta sa alhariri suna halatta zina kuma suna kaɗe-kaɗe suka ce da aka ce suna kaɗe-kaɗe ko suna halatta kaɗe-kaɗe a cikin kaɗe-kaɗe ba kyau haramun ne kuma gashi an haɗa shi da giya da sauransu za ka wasu malamai suka tafi akan haramcin kaɗe-kaɗen gaba ɗaya wasu kuma sai suka tsakaita cewa a kaɗe-kaɗe ana nufin waɗanda suke sun saba wa ka'i ko dai na farko wanda zai mai da wannan sana'a ta ce shi sana'a ta bambadanci kiɗa da waka ana biya shi wannan haramun ne ko kuma wanda zai mai da lamarinsa gaba ɗaya sauraron kiɗa ne da waka wato ba ya da lokacin da zai saurari ƙur'ani ko ya saurari wa'azi kullum ka gan shi cikin kaɗe-kaɗe ko kuma a kaɗe-kaɗen da suka kunshi miyagun maganganu na batsa na rashin kunya na rashin ladabi wanda babu tarbiyya a cikinsu sauraka wasu malaman su suka ɗauki wannan a matsayin kaɗe-kaɗen da musulunci ya haramta amma idan waka ce da kiɗa kiɗan nan bai kunshi abin da yake wato waka nan bata kunshi abin da ya wa shari'a ba sannan shi mai yin kiɗan bai riƙe ta a matsayin sana'a ba sannan shi wanda zai saurara bai ɗauke ta a matsayin abin jin sadimin da'iman ba to suka ce wannan babu babu laifi a kansa domin asali shi kiɗa ba shi ba haramta shi ba sai dan abin da zai biyo bayan da a ce shi kansa kiɗa ɗin haramun ne to da namiji da mace sai su daidaita a ciki da lokacin aure da lokacin ba aure ba duk sai su daidaita a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta wa ƴan mata su yi kiɗa su yi waƙe lokacin idi kamar yadda ya zo a cikin bukari a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na kwance a inda suke yi suna kusa da aisha suna yi saboda idi sa wani farin ciki a zuciya saboda ranar sallah abubakar da ya zo zai hana su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi domin shi ya ce mizmaru shaitan fi baiti rasulillah wato karan abin kiɗan shaitan a gidan manzan Allah wanzan Allah lokacin yana kwance shi bai hana su ba sai annabi ya ce da'huma fa inna li kulli qaumin 'ida wa hadha 'iduna ka kyale su kowanne mutane suna da ranar idi ranar farin ciki mu kuma wannan ce ranar sai na abubakar ya kyale su a lokacin suna nasu kiɗa-kiɗan da 'yan waƙe-waƙen su annabi na ji abubakar na ji ba su tashi sun bugun ba a shi kenan a jin shi kansa idan ba tare da waɗancan abubuwan ba wasu suka suka ba su haramta shi ba wato wani wata matsala ce da aka daɗe ana ta tattauna a kanta kamar ibnu hazm shi a wurin duk ma watsen duk da shi kansa ya bai halatta marasa kyan ba amma dai shi baya ɗaukar shi a matsayin laifi haka nan wasu daga cikin almajiransa kamar muhammad ibn tahir al-maqdisi shi ma har littafi yayi akan wannan yusuf al-qaradawi shi ma yana littafi akan wannan duk da shi ya dan faɗaɗa abin yadda har ya wuce ma har ya wuce iyaka akwai al-ghina littafin al-ghina fi mizan al-islam na wani malami da ake kira muhammad abdullah judayya abdullal judai wani mutumin iraki malamin hadisi ne amma shi ma ya karkata zuwa ga abin nan to a takaice dai kamar yanzu shi wannan da yake maganar nazarin adabi kaga shi ya saba ma wanda ya mayar da jin kida, mayar da jin kida da waƙe-waƙe ɗabi'a ta mutum wannan hatsari ne domin zai haifan masa da da munafici ma a zuciya kamar yadda wasu ke kamar yadda imam malik yake faɗa wanda kuma saboda fito da wasu abubuwa na tarihi ko na al'adu ya yi bayanin masu kyau da marasa kyau ya yi bayanin irin tasirin da waɗannan mawakan suke da shi don ya fito da abin a ilimance ta yadda zai ba wa al'ummarsa gudunmawa wajen gyara tarbiyyarta wannan babu wani abu idan zai yi aiki da wannan domin an san cewa a ko'ina mawaka suna da tasiri wannan wani abu ne da da ba a ja a kansa baiti daya na mawaki sai ya rusa kabila baiti guda daya na mawaki sai daga ta ya ba ta matsayi akwai wata kabila a jahiliya da ake kira su banu amfin naka banu amfin naka amfin naka shine hancin hancin abin nan taguwa suna ne da ba sa so a kirawo su 'ya'yan 'ya'yan hancin taguwa kuma to abin da ya faru wani ne wanda yake da 'ya'ya goma sai ya yanka sa abin da sai yanka raƙuma sai ya kira 'ya'yansa satin nan guda goma duk kowa ya zo ya karɓa ya daddatsa ya daddatsa tara suka zo suka karɓa sai na goma bai zo da wuri ba ya zo an gama rabo sai aka ce ɗaukai saboda haka sai ya sanya wata igiya a cikin hancin raƙumar yana ja a ƙasa shi nan da mutane suka gaji sai suke ta an funnaka an funnaka sai wannan suna ya bi shi an funnaka wato hancin raƙuma shi nan da ya hayayyafa ya haifi ya'ya sai kuma ake ce musu banu an ka. sai ya zama masa kuma wani abu ne da su kuma ba ta su to lokacin da wani mawaƙi ya zo ya yi wata waƙa a cikin waƙa yake cewa qaumun humul anfu wal aznabu ghayruhum faman yusawi bi anfin naqati zanaba yace waɗannan mutane su ne hanci wanda duk ba su ba ne wato su ne a gaba wanda duk ba su ba a baya yake waye zai hada jela da hanci shi ke nan wannan baitin sai mai da su kuma wani abin addu inda suka shiga sai suke suke alfahari su ga baiti daya ya kankaro to irin wannan misalan suna nan da yawa a cikin tarihi saboda ka idan da wannan manufa don a fitar da abubuwan da suke ciki don a ya zama an fitar da wani abu na tarihi da tsora al'umma akan hanyar da ya dace wannan ba mu komai amma abu ne ittifakan na yadda waƙe-waƙe sana'a wannan haramun ne. sai zai da waƙarsa sana'a ce waƙarsa da ita zai ci ya sha wannan haramun ne Ban faɗanci musulunci ya hana don yana daga cikin roƙo Hakanan wanda zai mayar da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su ne sa ba dare ba rana wannan haramun ne haka nan wanda zai rika ɗaukan waƙe-waƙe don abin mutum ya ɗauko waƙar indiya ya sa yana ji indiya nan bai san me masu ke faɗa ba yaban wani gunki suke ko wani dodo kai kuma kana kada kai kana jin daɗi ana yaban wani ba Allah ba ana daidaita wanda Allah shirka ce tsantsa ake kai baka jin ma me ake faɗa ko ka ɗauko waƙoƙin turawa waɗanda wata a ciki ba su zage ka zage addinin ka duk ba ka ankara ba baka ma san me suke cewa kuma da ba a nan kasar ni ba taba ga inda za a sa waka da ba a jin me ake faɗa ba sai a nan kasar a sa waka dan Sudan a sa waka India a sa waka dan Mali dan Senegal su can ba za su sa waka kuma sau haka ga mutum mai shayi ya zo a gaban teburin sa ya danna wakar yan Mali ana ta yi ko mutane na ta gaji ana shan shayi kuma ba a san da kike fada kaga wannan wannan sai al'ummar bahaushe ba idan ka je sudan ka ji wai a gidan rediyon sudan an sa wakar wakar bahaushe babu ba za ka ba duk da akwai hausawa a can amma ba za a samu saboda ba kasar su bace zuwa suka yi baki ne amma da alfahari ake yi har ma wani ya ce shi ya dauko dan sudan a bikin sa ya masa waka kaga duk wannan shirme ne da gida humanci da rashin wayewa to mutumin da zai bai da rayuwarsa haka babu shakka wannan ya asara don haka abin da ya zo saboda wani dalili ko ya zo aradan ba mutum ya rike shi ne a matsayin wani abin da rayuwarsa ya ta'allaka da ita ba akwai wanda baya bacci sai ya sa kwan na waka a kunnanta wai ba zai iya bacci ba sai yana jin wani kiɗa na musamman yana ratsa jikinsa sannan bacci ya ɗauki shi ka duba irin wannan to kaga duk wannan ba yadda za a halatta masa ko wanda duk inda ka gan shi waƙoƙi ne a gaban sa ya sa wannan a gama ya sa wannan a gama wannan ya asara wanda wani abu ya bujuro masa ko rediyo yake ji ko a talabijin yake kallo yana jiran labarai ko wani abu shi ma ba daidai ba ne ya kure ya sa a gaba yana da shaɗantar da kansa da wannan shi kansa wannan akwai ɓata lokaci sauraka wannan da ita ce magana mafi tsakatsakiya musamman a wannan marar domin idan ta toshe kofar gaba ɗaya to mutane za su shiga haraci akwai waɗanda suka daina jin rediyo saboda duk wani kiɗa da zai shigo cikin haramun ne ka saboda haka gaba ɗaya shi ba jin rediyo tunda in zai ji bbc sai an yi kiɗa kafin a fara ana cikin yi a yi kiɗa ana to in ya ce duk sanda aka zo kiɗa ya rage to sai a yi wani labarin ba ya wuce shi ko ya buɗe kuma da an an ya datsa tsakiya in labarai za a talabijin a yi kiɗa ana cikin yi a yanki a yi kiɗa a yi talla saboda haka wasu suka ce gaba ɗaya ba haramun ne ta ji rediyon gaba to kaga wannan kuma an shigar da mutane cikin wata rayuwa mai wahala sannan rayuwar ɗan adam ba da za a ta iya rabuwa da wannan yadda duniyar gaba ɗaya ta zama kamar alƙarya guda ɗaya sai dai kawai a yi ƙoƙari a yi saiti kada ya zama na an bar mutane sakakai suna yin abin da suka ga dama a yi musu saiti da yadda za su yi abin da zai amfani su su guje abin da zai cuce su wannan yake cewa sallar isha'i ko magrib sai mutum ya samu raka'a biyu na farko sai mutum bai samu raka'a biyu na farko ba sai biyu na ƙarshe ko ɗaya ta ƙarshe ba to idan zai cika raka'a biyun sai ya karanta fatiha sai ya karanta fatiha kaɗai ko kuma a ɓoye sallarsa ta yi ko kuma a sallar magrib da ya zo a to na dai fahimci abin da yake cewa yaya zai cika shi abin da ya kubuce masa ya samu raka a biyu a isha'i na ƙarshe ko raka a farko a raka a ƙarshe ta magrib ya zai cika shi abin da ya kubuce masa a nan akwai waɗanda suke cewa zai yi i'ada wato zai raba abin da ya kubuce mata ba zai yi na abin da ya kubuce mata saboda haka in karatun bayyana ne da fatiha da sura kubuce mata sai ya yi tashi cikowa zai ciko fatiha da sura wasu suka ce a zai yi abin nan ne zai yi bina ne wato zai gina akan abin da ya samu abin da ya samu shine farkon sallarsa abin da zai kawo kuma shine karshen sallarsa kamar yanzu ya fara sallah zai ɗauka abinda zai kawo shi ne rako'insa na ƙarshe to magana ta biyu ita ce tafi ƙarfin dalili magana da za ta ce bina wato duk abinda ka riska shi ne farkon sallar ka abinda ya kubuce maka abin nan cikewa za ka yi ba rama za ka yi ba shi shine abin da zo a ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu da kuka nuska ku sallata da ya kubuce muku ku cika shi akwai ruwaya da ta zo faqdu to alqada a harshen alqur'ani da sunna yana nufin al-itmam ba wai yana nufin ramuwa ba kamar yadda yake a cikin yaren fuqaha fuka in suka ce qaba'i suna nufin ramuwar abin da ya kubuce amma a harshen riga yana nufin cika shewa fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah ka qudiyat as-salah ba aka rama sallah ba ko aka rama aka gama sallah aka cika shi ta kare ko idan qadaytum manatikakum ana nufin kuka rama ko kuka gama kuka cika shi ana kuka cika shi kuka gama fadhkurullaha ka zikrikum ka zikrikum aba'akum هكذا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطول نارا فلما قضى موسى الأجل قضى شين يرام كوكا يشك شيء أجل إن سكي لو أن باوك الله يشك شيء كلمة قضاء لغة القرآن والسنة تنا نفن cika cewa don haka babu bambanci tsakanin ruwayar faqdu da ruwayar wa atimmu wanda cewa wasu malaman hadisi sun yi wa ruwayar lafazin faqdu cewa ruwaya ce shazza domin yawancin waɗanda suka rawaito hadisin da a timmu suke rawaito ko da kuma ban mata hukuncin shuhud ba mun yadda za inganta to ba bambanci tsakanin fa a timmu da fa kuzo saboda haka cika shewa zai don haka abin da ya samu a farkon sallar sani in sallar magariba ce zo ya samu raka a ɗaya tare da liman ya tashi zai yi raka a ɗaya fatiha da sura a bayyane sannan ya zauna ya tahiya sannan ya tashi ya kawo fatiha a ɓoye a asirce sannan ya zauna ya yi tahiya ya sallama haka da in isha'i ce ya samu raka'o'i biyu na ƙarshe in ya tashi kawai sai ya kawo abin nan biyu fatiha a asirce ba tare da ya bayyana karatu ba wannan ya ce Allah gafarta malam ina ina yin sana'ar ba da bashi ga ma'aikata sai wani aboki ya ce mun bai halarta ba menene ingancin wannan to kaga bai faɗi yadda sana'ar tashi take ba a ka'ida in za ka yi tambaya sai ka faɗi a sana'ar take amma kawai ba da bashi don kawai ka ba da bashi ai taimako kai saboda ka sai ka rubuto ka faɗi a sana'ar take wannan ya ce me za ka ce da waɗanda suke tara mutane a gidajensu su ba su abinci su karanta alkur'ani da ishiriniya da sauran littattafai na yabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama malamai suna faɗin mu'ujizozi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don ƙara san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to shi bai ce maulidi ba tun da bai ce ba dabda za ka ce maulidi ke ai ya san maulidi wato mutum ne ya bude gidansa ana zuwa ana karatu ana karanta littattafai ana karanta alkur'ani cikin ma da ishiriniya to kaga anan abin da ake karanta za a gyara a karantar da littattafai a karantar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a karantar da alkur'ani a gidansa dan ya ba wa masu karatun abinci duk ba laifi bane wannan a yadda ya faɗa ishiriniya akwai kurakurai a ciki in za a karanta a yi bayanin kurakuran wannan ba laifi a ce to anan mai ishiriniya abin da ya faɗa ba haka yake ba a sanar da shi cewa wannan baitin abin da ya faɗa ba haka yake ba a faɗa abin da yake daidai wannan duk ba laifi ba ne a matsayin karatu ma'ana ya buɗe wani majalisin karatu a gidansa kaga wannan ba ya da wata munasaba ba da wata munasaba ba kamar yadda tambayar sa take nuna idan muka dauka da munasaba kamar a irin wannan watan ya rika tara mutane saboda shigowar wannan watan to shi karan kansa wannan taron ko da ko abinda za a karanta din mai kyau ne shi karan kansa wannan taron da ware wannan lokacin a yi wannan taron shine bid'a to kuma bid'ar in ta hado da wasu abubuwa da suke na haramun ko na shirka to kuma ta kara ta ƙara munana saboda shi kansa ware wannan watan da wasu bukukuwa wannan kowa ya yarda bid'a ce har shi bai yin ba in banda yanzu da wasu ka fara firjiya su ce ai ai Allah ne ce ai قل برحمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Allah ne yace ai farin ciki da rahmar Allah annabi rahama ce ta Allah don haka muke farin ciki wanda dai wannan hujja ce da kowa duk ko mun kankanta Allah sunna zai iya bada ansa akan ta domin in ka ce Allah ne yace ai to me ya hada manzo Allah ya da sahabbai su yi ba. sun kiwo Allah da'a ne anan sai yanzu kai kike wa Allah da'a an kuma a'a kai ne ka fahimci haka to kaga fahimta ka ta saba da ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ta sabon manzo Allah kai da kanka za ka yi wa kanka hukunci akan wannan fahimtar abu ne mai saukin a bada ansa a kansa yanzu wata fassara za ta nuna cewa sahabbai ba su gane alkur'ani ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi buris ya ki nuna wata ibada tare da cewa ga alkur'ani ya ce ayi ya ki nuna sahabban sa fa alkur'ani fa maulidi fa yake nufi nan fa ya ki ga musu sai da wasu wasu wasu wata daula ta shi'a bakar shi'a ubaidiyya suka zo sun karni na uku na hudu suka kirkiri wannan abu sannan aka gane fasara aya kaga wannan ba yadda za a yi mutum mai hankali ya gamsu da wannan da haka shi gan wannan taron ne zai yi wannan abun to ba daidai bane ko qur'ani zalla za a karanta tunda ba a yadda ka keɓe wata rana da wata ibada ta musamman wanda ba Allah ne ce ba kamar abun a buɗe kamar abun a matsayin karatu wannan ba wani abu karatu ne ana iya yi yau ana iya yi gobe ana iya yi jibi ana iya yi wannan watan ana iya yi wani wata tsawon shekara don ana yi wannan babu wani abu ba laifi kai ba ba su kuma waɗanda suka zo abinci ba wani laifi ba ne yanzu da a ce nan ka tashi akwai wanda zai iya ba mu abinci duk mu ci ba laifi kai yi wanda ya ce mutum ne dan ahalus sunna amma gidansu 'yan bida'a ne to ya zai yi ya kwadaitar da su su gane gaskiya sai ya musu wa'azi da hikima kada ya biyo musu da tsauri da tsanani ya bata da su ya rika cewa ku 'yan bida'a ne halakakku ne ko kalmomi irin waɗannan a yarda nuna musu abin a hankali yana kuma ba su yan littattafai da yan kasussuka suna ji har Allah ya sa waɗanda su gane a ciki su gane amma ya sani cewa kamar da Allah ya ga annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ta addu'a Allah ya nuna musu gaskiya gaskiya ce domin su bi ta menene gaskiyar maganar mutane cewa yawan gobara da ake yi rashin fitar da zakka ne to ubangiji yana jarraban bayansa da abubuwa da dama sawa'un da laifin wani ko kuma laifin wasu idan irin wannan ya zo ba lallai ne ya ware ba ce wanda ya bada zakka ba za a jarrabe shi ba wanda bai bada zakka ba babu shakka saban Allah yana jawo abubuwa da yawa هذا ذكاء لا يتكين سابن الله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئة آه، ولو أن أهل الكتاب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكتبون وبنجد ينا إيا كاما متاني سبو دا أبن سكت مروتا سبو دا سبو دا ليفنس أولما أصامتكم مصيبة قل أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وبنجد لا جرمر متاني سبو دا ليفنس wani laifin in ya zo kuma zai shafi ma har wanda bai yi ba saboda sakaci ko rashin yi wa juna nasiha kana tare da mutum kana ga yana laifi amma wannan bai hana ka ci abinci da shi ku yi raha ku yi dariya ku yi wasa ku tafa ka yi abota da shi ba za ka taɓa buɗe baki wata rana ka yi masa cewa abin nan ba daidai ba ne ba za ka yi haka ba tun Allah ya tashi kama sai kama har kai ba zai kyale ka ba ko ubangiji yana iya ibtila'i ko da kuma ba ku saba masa ba dan a gane imanin ku wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat Allah ce wa bashirin sabirin allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ubangiji yace lalle zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro da wani abu na yunwa da wani abu na rashin dukiya da rayuka kaga anan ibtila'i ne jarraba ce ubangiji ya yi muku amma da ƙarshe ce wa shirin sabiri kai albishir ga masu haƙuri masu mai da kaddara ga ubangiji sai ubangiji ne ya kaddara mana ba za su yi raki ba ba za su kai kukan su ga wani Allah ba kamar yadda irin wannan in ta faru za ka ga wani yana ta raki yana ta yi wa Allah mita Allah mai nayi Allah kaga ina kaza ina kaza kuma Allah a zo a yi irin wannan kaga kaga cewa kamar kamar wato shi ya biya Allah sa, ya Allah zai masa haka shi ba abin shi kamar wanda yake biyan haraji ne kuma a zo a rufe masa kantinsa kaga zai bi ta ce ya da biya haraji kuma a zo a rufe min kanti to kaga ubangiji ba a masa haka yayi haka ne dan ya jarraba imaninka ubangiji ya ce to kai wa masu haƙuri bishara الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون waɗanda idan musiba ta same su su ce mu ga Allah muke halitta sani mu bayan ne mu saboda haka gare kuma za mu koma mu halitta sani bayan sa ne ne ta yadda ya ga dama da mu da kai da abin da duk ya baka nashi ne in ya ga dama ya bayar in ya ga dama ya kwace lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadha haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake abinda ya baka nashi ne abinda ya karba daman nashi ne ai ba da shi ka duro duniya ba daga baya ka samu baka shi ne ya ga dama ya baka in ka bayar da al'amarin ka zuwa ga Allah ka hakuri ka yi ihtisabi ka gode wa Allah a cikin dukkan wani hali da ka samu kanka sai ubangiji ya musanya maka da abin ya fi wannan alkhairi ko baka san menene ubangiji yayi niyya da kai ba daga baya aka rage maka aka bar abin ya tsaya iyana yanzu wani watakila ubangiji ya yi niyan na kasa shi ne amma daga baya saboda wasu dalilai ko wasu addu'o'i ko wani abu da yake yi aka sassauta wannan kaddara ta dawo kan dukiyarsa kawai to kaga ba za ka taba hada masifar da ta samu dukiya da zai samu lafiyar jikin shi ba wani zuwan da zai rasa hannayensa ko kamabuwansu daka ko wani bangare na jikinsa ya shanye ko ya rasa hankalinsa babu wata dukiyar da za ta iya samun masa da wannan in ya rasa kafafuwan ya rasa haka zai rayu har ya mutu a gurgun in ya rasa lafiyarsa sai an daga an tayar an kwantar an tayar abinda zai yake da shi ba zai iya da masa da lafiyar san ba Allah ne ya da masa da ita ba inda za a ce yau ka kawo dukiyarka gaba ɗaya amma za ka tashi garau ka zawo lafiyayye to duk abin da yake da shi zai iya bayarwa ya san in ya dawo garau din Allah na iya bashi to kaga sai ubangiji bai maka wannan mai tsananin ba sai aka bar aka takaita abin akan dukiyar kaga in mai tunani ne kai sai ka gode wa Allah ka nemi ubangiji ya musanya maka da wanda ya fi shi to wasu maimakon idan wani bala'i ibtila'i ya same su su ƙara ƙarfafa alaƙa su da Allah su ƙara tuba ga Allah su ƙara neman afuwa gurin ubangiji su nemi ubangiji ya musanya musu da alkhairi sai su fata kuma da Allah su shiga faɗa da shi wani ya ce to shi in haka ne ma ya daina alherin saboda yana yi yana yi amma ga shi kuma abin da ya faru wannan gobe da an ji wasu suna irin wannan maganganun wata mata tana ta kururuwa ita fa sadaka tana yi kullum tana sadaka tana kaza Allah ya za ka yi min haka to kaga ita wannan kenan wato kamar musanye suke da Allah ya aka shi ya mata wannan to mumini shi ya al'amarinsa duk alkhairi da mai kyau da mara kyau mai daɗi mara daɗi duk alkhairi ne ajaban da amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair ina sabatu sarra shakara fa kana khairan lahu ina sabatu abdarra sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min saboda haka za mu dakata ana akwai dan uwa da yake bukatar addu'ar ku ya fara gida yana fatan Allah ya bashi ikon kammala aikin sa dukkan waɗanda suke da addu'a ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya biya musu waɗanda suke cikin wata damuwa da mutuwa Allah madaukakin sarki ya yi musu Allah madaukakin sarki ya kara mana imani ya ba mu ikon bin tafarki na kwarai da nuna mana barna ya ba mu ikon kauce mata wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi